DW dandalin matasa. Bayyanar wata kwaya mai saurin rikita kwakwalwar matasa da yanzu ta sama zama ruwan dare a Kano ya zama wani babban lamari da ke firgita iyaye da mahukunta a jihar da ma arewacin Najeriya. Dama dai jihar Kano ta daɗe tana riƙe da kambu na jihar da tafi yawan matasa 'yan shaye-shaye a Najeriya. ko da yake daga baya abin ya ragu to amma bayyanar wannan kwaya mai suna meth wacce ake wa lakabin ice ko kuma fara lamari ne da ake ganin zai wa da jihar hannun agogo baya a kokarin rage matsalar yawaitar matasa masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wannan matsala da ma irin ta goma shin da ake yi wa matasan da suka fara shaye-shaye domin kubutar da su daga wannan hanya da ba ta ɓullewa shine shirinmu na dandalin matasa na wannan mako zai mai da hankali a kai Sunana Nasir Salisu Zango kuma ni ne zan jagoranci shirin na dandalin matasa a wannan lokaci. jihar Kano ta yi ƙaurin suna tsawon shekaru bayan da ta daɗe tana riƙe da kambu na jihar da tafi yawan matasa masu shan ƙwayoyi a faɗin Najeriya. Amma daga bisani an samu raguwar matsalar wanda ya sa ake ganin cewar an ɗauki hanyar kawo ƙarshen matsalar kacokan. To amma bayyanar ita wannan ƙwaya mai suna ais ya zama wani lamari da ka iya warware wancan ƙoƙari da aka yi a baya. Ita dai wannan ƙwaya da a yanzu matasa ke yayin ta shumar ƙwaya ce mai saurin haukata matasan. Abubakar Idris Ahmad shine kwamandan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, reshen jihar Kano. Ya ce suna ƙoƙari wajen daƙile yaɗuwar wannan sabuwar ƙwaya. Ya ma yi mana bayanin wannan ƙwaya mai kama da ƙanƙara. wata ke da matukar haɗari. Ainihin sunanta na asali methamphetamine ne, ake kiranta mutane suna kiranta ice watan kankara ta yi kama da dusan kankara an ganta a ido tana da hadari ainihin da gaske kusan zan iya cewa hadarinta ma a yanzu haka a irin miyagun kwayoyi da muke samu da ake amfani da su a nan kasa kusan ita ce take kan gaba cikin hadari ta fi kowannen su hadari saboda a yadda take banda lalatawa shi mai amfani da wannan kwaya a lalata mishi yanayin jikinsa akwai abin da take haifarwa kuma al'umma saboda ita wannan kwaya tana da babban illa a ƙwaƙwalwa wanda ya amfani da ita ko yara ko matasa haka da suke amfani da ita takan jawo aka burkicewan tunani gabaɗansa, wanda turanci ake kira hallucination watan za ta rika sa mutum ya rika jin abin da baya nan ko kuma ya rika ganin abin da baya wajen. To kowane ƙoƙari hukumar ta NDLEA ke bi domin magance bazuwar wannan matsalar? Kwamanda Abubakar Idris ya ce suna ƙoƙari, amma yadda ake rarraba ƙwayar yana da matukar ban tsoro. Eh, ƙoƙari na farko dama mu faɗaɗa mu musamman a mu na binciken ababen hawa da suke shigowa nan, eh, saboda mu daɗa faɗaɗa bincike mu tabbatar cewa waɗannan abubuwa in shigowa ma da su ake yi mun datse su gaba ɗaya ba su samu shigowa ba. To amma abin mamaki shine gaskiya yawancin shingayen mu na bincike da wahala ga mun ga irin waɗannan ƙwayoyi shi yasa fara ba mu tsoron cewa kada waɗannan waɗannan mutane da suke kirkiranta sun samu wani waje ne a nan cikin jama'a suka ɓoye suna yi ake fiddawa don yawanci so da dama idan ma'aikata suka fita aiki gaskiya so da dama sukan samu irin sukan ci karo da irin wannan ƙwayan an sun kamo ta so kuma a um, matakin da muke bi shine banda ɗau wannan muna ƙoƙarin wayar da kan jama'a su fahimci ya ita wannan kwayan take da kuma ya illanta take a kwanakin baya dai an sami yara da ke afkawa iyayensu a arewacin Najeriya Misali a jihar Adamawa wani matashi ya bindige mahaifiyarsa, a Kano kuma wani matashin ne ya hallaka mahaifinsa. Kwamanda Abubakar Idris ya ce dukkaninsu tasirin wannan kwaya ne mai suna fara. Ɗaya daga cikin manyan abin da ya fi jawo illa shine eh, watan abin da turawa suke kira auditory hallucination watan karkaji a kunnanka maganganu daban-daban. So a cikin irin wannan maganganun shine zaka ga ana baka kaman doka ko kuma ana baka shawarwari a cikin irin wannan abun. Misali a ce maka a'a ga wannan ya taso abokin gabanka ne zai kashe ka, ka yi ƙoƙari maza-maza ka kare kanka ko kuma kamar irin abin da ya faru kwanan nan a Kano wanda wani matashi. ake zargin cewa ya ya hallaka mahaifinsa mm. ai ga a cikin abin da yake faɗa cewa ya faɗi cewa shi da kansa ma cewa ya sha wannan ice din sannan kuma shi a tunaninsa ya yi abin alkhairi ne wa mahaifin nan nasa mm. saboda yana maganin cewa ya aika shi lahira kuma har ga Allah a wani lokacin haka tunaninsa yake babu mamaki a kunnensa ana gaya masa cewa tun da ka fi son mahaifinka nan ka kai shi a janna kawai ga hanyar da za ka bi maza maza kai shi a janna Ƙungiyoyin matasa da dama dai sun bazama lunguna da lokuna a Kano domin faɗakar da matasa illar shan ƙwayoyi musamman ma wannan shi umar ƙwaya ta ais Maryam Muhammad ita ce shugabar wata ƙungiya ta mai fafatakar yaƙi da shan ƙwayoyi ga matasa. Na same ta a garin Wudil inda suka je aikin faɗakarwa kan wannan matsala a garin na Wudil. Wanda mun sami matasa da yawa muka yi musu sensitization ɗin muka wayar musu da kai wanda da yawa su wa'annan suna bakin ruwa ne tunda a kusa da ruwa suke fi yawancinsu aikin yashi suke suna ɗiban yashi ne. So kuma da yawansu suna shaye-shaye gaskiya waɗanda muka abin dan abun ma ya zame musu kamar. ba wani abu ba ne shaye-shaye dan akwai wani a cikinsu wanda yake gaya mun shi ai hajiya duk abin da kika san ana sha ne ina sha sannan yau kuma muka je wani community a still dai a nan wudil ɗin sunan shi jigaware mun nuna musu illolin shaye shaye nan da kuma amfanin neman wa kai mafita. Yawancin matasa dai na bayyana cewar babbar hanyar magance matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan shine samar musu da ayyukan yi maimakon killace su ko kuma ba su magani kawai domin samar da hanyoyin dogaro da kai. Yawancin matasan dai na bayyana cewar babbar hanyar magance matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa shine samar musu da ayyukan yi maimakon killace su da ake yi ko kuma yawan ba su magani. Ga wani matashi da ya samu sana'a ya kuma daina shaye-shaye wanda ke yin ƙarin haske kan wannan batu. Akwai wani abokina ne yana nan ya zauna to sai ya samu yana da shago a kasuwa to shi dama tun kafin mu zo yana so daina yana taimin faɗa yana taimin fada Daga ƙarshe dai kawai sai ya ɗauke ni sai ya buɗe shago samun shago kawai sai ya ɗauke ni daga nan sai ce ka zuwa shagon kana zama gurin dan ka gyara ka da mutane da rayuwa dauke ka da aka yi aka baka aikin yi eh. shine ya sa ka daina shaye-shayen? Kwarai da gaske. To yanzu misali kana ganin ragowar masu idan da za su samu wannan irin naka suma za su su daina tabbas za su iya daina saboda rashin aikin yana kara karfin zuwa can din ko kuma za a yara sun zo ba su da kuɗi to wani mai kuɗin ne zai zo shi zai je ringa sai musu komai da komai amma kaga in suna sana'a ai ba su zo gurin wannan mai kuɗin ba zai zama to kaga kowa yana da kuɗin sa to ba za su je can gurin iskanci ba wannan farar ƙwayar da da gaskiya sun faɗari ga kowa da kowa ma wanda suka amfani da ƙwaya saboda su haukatar da mutane suke yi lokaci ba da yawa za a ja nisa sa abinci kuma suna ƙara tunda ita a fuska ma take nuna mutum in dai kana sha a fuska ka kawai ana gani za a gane matasa da yara da dama ne dai ke fadawa tarkon shaye-shaye kuma galiban talauci na taka rawa wajen wannan matsalar Ga wani yaro mai shekaru goma sha biyar a duniya wanda talauci ya kaɗo shi jihar Kano daga Katsina. A ƙarshe ya shiga harkar sayar da miyagun ƙwayoyi. Irin diyaza, fari, bagadin lara su ne kawai yake wani sheshali sai madara. Dai su su gaya mun da kuɗaɗen su da komai ke suke ban kuɗi wanda zan ka kashe ya da wanda zan ajiye shi ne. Ni dai lokacin da zo na tallafi wata ba abin da nake sha. Na da shan sigari amma wani ƙwayoyi ba abin da nake sha. Na da shan sigari za su kai kawai eh, na dubu ashirin haka. A rana gaskiya ciniki kala kala ne. A rana ana iya zuba min kayan dubu talatin, ana iya zuba min kayan dubu ashirin sai da an bada kuɗi a sallame in koma cikin unguwa. Ire-iren wannan yaro suna da yawa. kuma ya zama wajibi mahukunta su tashi haikan domin samar da sana'o'i da hanyoyin dogaro da kai ga matasan domin dai ceto su daga shiga harkar shaye-shaye. Duka duka dai da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na dandalin matasa na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen haɗuwar shirin a sashen Hausa na DW da ke birnin Bon a tarayyar Jamus. Nasir Salisu Zango da na gabatar daga nan kanan daba nake muku sallama bisalam. salam. bar zama haka ku ɗau himma